الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى كل وتن بيو shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas hijiriya wanda shine ya dace da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta da goma sha shida, a lissafin turawa muna darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkaba'ir na imamu zahabi allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa dukkan ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka a yau da taimakon allah maɗaukakin sarki za mu tashi a kan alkabira ne ta tara ko kabira ce ta tara ba darasin ne na tara yauwa ni dai sai da na ji ɗan dim haka amma dai darasi na sha biyu ko darasi na goma sha biyu gabar magana alkabira alkabira dinnan ta tara in za a iya tunawa um, mun yi ta taran ita za mu hau to jama'a kamar yadda aka sani wannan littafi yana magana ne akan wato muggan zunubai manya-manyan zunubai shi yasa aka ce da shi alkaba'ir wanda idan dan adam yana aikata su to za su iya sabbaba masa shiga wutar jahannama ko ya shiga in ya daɗe ya fita ko kuma ya dawwama a cikinta Allah shi kiyaye to yau a kabirar da za mu tattauna a kanta shine hajirul aqarib ƙauracewa dangi hukuncin ƙauracewa dangi in na ce dangi ina nufin iyaye a matakin farko ƙannai yayye sa'anni abokanai yan uwa da ake mutunci da su mutum ya ƙaurace ya ce ba ruwansa da mutane a takaice dai yanke zumunci shine hajrul aqarib dan zaka ga din nasoshin da za a kawo nasoshi ne da suke magana akan yanke zumunci jama'a zumunci yana da muhimmanci saboda muhimmancinsa Allah da ya tashi sa masa suna sai ya sa masa suna da ɓangaren sunan shi shi ya sa kansa suna ar-rahmanu zumuncin kuma ya sa masa suna ar-rahimu ya faɗa a cikin hadisul qudsi da annabi ya ruwaito mana Allah ya ce ni ne ar-rahman kuma na ciro sunan sada zumunci daga sunana ar-rahman wa man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattu duk wanda ya sada zumunci in ji Allah ta'ala zan sadar da shi da rahamata duk wanda ya yanke zumunci kuma sai na keta shi sai na tsinka shi shine batattu da wannan kalmar annabi amfani da ita akaram kallahu lokacin da nake karanta wannan hadisin a yanzu din nan to sai nake tuna kaina dan na sani in na mutu ta kaina zan yi ba zan yi ta kanina ba ta abokina ba ta kaina nake shi yasa kai ma nake son don Allah karatun nan zamu yi da kai gaba daya kawai ka dora kanka a mizani don Allah yaya kake akan zumunci da yan uwanka muna da rauni na'am ba yanke yankewan muka yi kai tsaye ba amma shagulgula na duniya suna hana musa da zumunci to kuma wannan zumuncin yana da matsayi wani abu ne wanda yake yana da kima a wajen Allah to da Allah har mu yi karatun nan mu gama duk nassin da na jawo ka ɗora kanka a mizani ina jin sai mun fi samun tasirin isar da saƙon fiye da yadda muke tsammani yaya alaƙa ka take da iyayenka yaya alaƙa ka take da yayyanka maza ko mata waɗanda suke gidan aure ko waɗanda suke wani gari yaya ka take tana zuwa gaida 'yan uwa da dangi ka je ka tambayi labarin mai zumunci in ya mutu za a ce maka a ce Allah sarki Allah ji kanwa ne kafarsa ba ta gajiya da gaishe mu sai ka ji ana cewa nan fa shekaran jiya ya ce na zo ne mu yi zumunci mu gaisa da ku amma dan Allah kai haka kake wataƙila ka kusa mutuwa wataƙila wallahi saura kiris wataƙila kuma za ka daɗe amma baka tunanin yaya za ka kai zumunci kunga babin sallah daban kiyamun lailinka na sallar dare daban azumin nafila da kake yi daban karatun ƙur'anin da kake kai kaɗai daban sadaka taimako da kake daban wannan kuma harkar zumunci shi ma yana zaman kansa daban wani ya rudu da yawan sallarsa yawan iliminsa yawan karatunsa yawan zikirinsa yawan sadaka sa yawan taimakon mutanen mutanensa amma kuma bai da zumunci to wannan din sai kai ka wuta shi sa wallahi malam duk wanda aka zo masa hisabi a kiyama ya tsallake ka jinjina masa su ne haƙiƙanin ranka ya daɗe na gaskiya kenan Allah bari mu ji malam ya Allah ya ce ta'ala واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وقال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأعمى أبصارهم وقال الله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال الله تعالى يذل به اي بالقران كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أعظم الله كو ذلك أعظم ذلك ما بين العبد والله ما عهده الله على الأبيد طيب dama al'ada imamu zahabi ya kawo maka wani bayani sai ya fara bude maka da ayoyin alkur'ani yana cikin tafka tafkan zunubi manya manyan zunubi yanke zumunci hajrul aqaribi kauracewa dangi da 'yan uwa Allah ya ce ku ji tsoron Allah da shi sa ya fara da ayar ku ji tsoron Allah ni da nake muku magana na ji tsoron Allah kai ma ka ji tsoron Allah alladhin tasaaluna bihi wal arham wanda kuke roko dan shi kuke magiya da shi dan shi ba kuna magiya dan Allah ba wal arhama ku ji tsoron yanke zumunci wala arhama an taqta'uha Allah ya ce ku ji tsoron kamar yadda aka ce ku ji tsoron Allah kuma Allah ya ce ku ji tsoron yanke zumunci saboda akwai bala'i akan yanke zumunci ai wattaqul arhama an taqta'uha ku kiyaye zumunci kada ku yanke zumunci Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana malam kaga cewa annabi yayi yana daga cikin zumuncin mahaifinka bayan babanka ya mutu ka nemi abokanansa ka rinka zuwa kana gaishe su yanzu muna yi mahaifinka Allah ya masa rasuwa ka yi lissafin abokanansa su waye abokanansa da yake harka da su duk sati ɗaya biyu uku ka je ka yi musu zumunci ka gaishe su ba ka ba su wani abu in kana da hali ka ba su baka ba su ba ma ba komai ka ce baba na zo ne in gaishe ku zai ce Allah maka albarka Allah ji kan babanka inda za a tone mahaifinka a kabari a gaya masa cewa ɗanka yana zuwa na gaida abokanansa za ka ji daɗi kai barin gaya maka ma dan ka huta yanzu din nan malam a gaya maka wani abokin ka ya maka waya ce a wallahi ranar kaza kawai sai na ga yaranka sun zo gidana sun zo sun gaishe ni na gode na ji daɗi dan Allah baka ji daɗi ba sai ka ka. amma yaran nan sun yi hankali shi suna da hankali har suna zuwa suna gaida abokanan mu amma wallahi malam ba ma yi ba ma yi halin mu bai da kyau kana ganin ɗanka abokinka zai zo gidanku wallahi yaron nan zai zo ya wuce bare iya bude baki ya ce ba abokin baban sai ya ce baba ina kwana ba bare ce mai sanda zuwa ba zuwa kai wani ka zai ce baba an ce a bada makullin daki yana kallon abokananka bare saboda baka koya mai tarbiyyar yayi ba haka muke rayuwa da yayan gasu nan malam kanwar mahaifiyarka za ta zo gidanku bai santa ba ma wallahi bai santa ba ‘ya'yanka ba san kanwar mahaifiyarka ba za ta zo gidanka za ta yi zumunci kwana ɗaya kwana biyu har ta gama yara nan ba za su iya zuwa da safe su je su gaishe ta ba saboda ba uwarka ce da ta haife ka hajiyar ta kama sai ka zazzage su ce ba ku da da hajiya ba hajiyar ma sai ta kira su ta ba su alawa za su je su gaishe ta haka muke ga nan yayan muna tara su mu kare rayuwar mu akan su buge-buge halal haram dukkan ne muka tara yayanka su sa riga mai kyau su hau keke mai kyau a kai su makaranta mai kyau a gan sun fito cikin ni'ima amma ba tarbiya mun hakuri in na faɗa wani abu ba haka ba ku ɗaga hannu ku mun bayani tun daga iyayen da ake aura yarinya ne an ganta a titi babu tarbiyar addini kyanta aka bi haskenta aka bi ko yar gidan su wance ne ko yar gidan su wane ne ai tana da kaza ai ta yi ma kaza da wannan niyyar ake zo ake aure a zo aure su zo su ta haifo yaya kamar yayan kaji amma ba manufa sai ka ce wallahi kul ta haifar yu ya tashi ya miƙe kul ta haifar yu ya tashi ya miƙe ga sunan dangam dangan a cike da gida amma ba hankali wata mata ta kira ni wata wata babbar mace ce matar wani mutum ne tana gani na a talabishin ana karatu eh, ta hanyar da za a yi dan Allah dan Allah dan Allah a taimaka mata na ga dattijuwa ne na ce ta barin ji je na ganta da mai gidanta ba abin da ba samu ba a garin nan gidajen su ma cikin gidajen mala'un nan ne inda ba a dauke wuta wani yaro ta zo ta nuna mun cikin yayanta karami ne a wutanta ta ce gaga wannan in ina da bala'i a rayuwata wannan yaro ne ta ce an yi rubutun shan ya ya dawo hanya an ɗaura layar ya ya dawo hanya an yi wane ne ya ya dawo hanya an yi wane ne ya ce haka kawai zai tashi ta kiɗa ya ta rawa ya ta ihu ce ba wanda isa masa magana ban isa ba ta ce na sha kwana ina kuka don yaron nan ce gashi nan ina kallon sa yana kallona kaya guda ma an ka tambayi makarantar da yake yi kaji kudin da ake kashe masa yi eh, dan alhaji ne yayi yayan birni ne da mota a fita in ya fita tun da safa fa to akwai kudi bare ma dawo gidan ba sai bayan sha ɗaya sha biyu wani abincin rana wani abincin dare ya dame shi ma baya yi har ka yake ɗauka je samu 'ya'yan masu kuɗi su je su yi abin da su wai a taimaka mai da addu'a na masa tambayoyin da da aka ce ko aljanu ne ko mai nace lafiyar su kalau dan iska ne cikakke kur wallahi tallahi ka san haka ake an yaro fanda ya ce ah, wallahi aljanu ne sai dai hakuri aljanu ne ba wani aljani aljanin kansa ne shi kansa to wannan yaron da ya tashi a wannan tarbiyar ya dan uwana shine zai je gaida baban shi gaida kanin babansa ya gaida kanin ya gaida yayan shi sa ma ba sai su mai magana ba a gida tun ran gini ran zani sai saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi imam al-baghawi yace la'allakum in tawallaytum an tufsidu fil ardi la'alla ashe idan kuka juya baya za ku zo ku yi tabarna ne a bayan ƙasa wato tuqatti'u arhamakum za ku zo ku yanke zumunci ashe abin da za ku yi kenan to masu yin wannan abin ula'ika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne Allah ya tsine musu albarka masu yanke zumunci ga magana babba ce wannan karatun bai da daɗin ji yana da wahalan shani ula'ika alladhina la'anahumullah ku taya ni fassara waɗannan masu yanke zumunci masu barna a bayan ƙasa su ne tsinannu la'anannu wanda Allah ya tsine musu albarka fa asammahum wa ama absarahum Allah ya kurumtar da su ba su jin gaskiya ba su jin wa'azi ya makantar da su ba su kallon gaskiya ga ta nan dai duk inda za ku je ku nemo tafsiri sai ku je ku duba suratu muhammad aya ta 22 zuwa ta 23 ko akwai wata fassara ba wannan ba a je a duba lalle mai sada zumunci yana cikin hadari mai yanke zumunci kai yana cikin hadari lalle mai sada zumunci yana cikin alheri baka makara ba daga gobe za ka gyara ɗanwar babarka da take wancan ƙauyen can wanda mota ma ba ta zuwa weekend ɗin nan mai zuwa aga ka shirya ka tafi je ka hawa caba ya je kai ka ce na zo in gaishe ku ne ba sai ka kwana ba abokanan babanka da ya rasu can can can can can kurin ka bi su ka je ka gaishe su yayyanka mata yarka mace da take brigade wata tana kwana tara ko kwana hudu ne ko nawa ne ka je ka gaishe ta ka ce na zo in gaishe ki da ki da yayanki saboda na tuna da fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum makanta ba kama ganta ba wallahi kurumta ba ganta ba sai an je kiyama na gaya muku sai dai ku yi hakuri haka karatun yanzu dole ne mu gaya wa kanmu gaskiya ni dai na gaya muku ni ma ina tausayin kaina ina tausaya kaina bayan Allah na kwarai su ne alladhina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mithaq masu cika alkawarin Allah ba sa warware alkawari ba su kadai ba ga sifar sunan yasiluna ma amara Allah bihi an yusala suna sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi wa yakshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu wannan tsoron Allah ne a gabansu da an yi musu magana Allah sai su tsorita sai su gyara aikinsu wa ya na su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabi mummunan hisabi wanda ya saba wa Allah bai bi Allah ba Allah ya riske shi to zai ga hisabi marar daɗi Allah ya buga misalai da yawa a cikin alkur'ani amma wasu suna shiryuwa da misalan da Allah yake barwa wasu kuma suna bata da misalan da Allah yake barwa muminai in Allah ya yi bayani ya yi bayani to ruwa suke sai su kyara gyara zaman su su dada bin Allah dan sun san babu abu mai daɗi a rayuwa irin su ba Allah fasikai fajirai almajiran wuta to su kuma wannan misalai da Allah yake bugawa halakar da su yake shi yasa ya ce yudillu bihi kasiran ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بهين إن أنا نفهم المثل misalai da Allah yake kawo a cikin alkur'ani da yawa ko ka ce alkur'anin baki ɗayansa da bayanan da ke cikinsa da yawa akwai waɗanda an karanta musu bata suke da shi ta dalilin sai su bata me kun su gyara sai su sharra da yawa kamar yadda kuma da yawa suna shiriwa da shi talimul qur'an amma ba wanda suke bata suke halaka da shi qur'ani sai fasikai al-kharijina an ta'atillah wanda suka fito na fito suka yi waje daga bin Allah alladhina yanquduna ahda Allah baka gane su su ne wanda suke warware alkawarin Allah Allah ba ya yi alkawari ba lokacin da Allah ce annabi Adam tun daga cikin tsatso ya gaya wa zuriyarsa alastu bi rabbikum qalu bala ba ni da ku ba muka yi alkawari za mu ba Allah amma yau mutum ya wayi gari yana keta dokar Allah wa yaqta'una ma amara Allah bihi to ga kayan mu nan suna yanke suna gutsuri abinda Allah ya umarni a sadar da shi menene an yi sala me Allah ya ce a sadar zumunci wa yufsiduna fil suna ɓarna a bayan ƙasa ulaika humul khasirun masu waɗannan ɗabi'u da aka bada su ne masu hasara tababu ba a ci sa'a zuwa duniya ba abin da ya fi komai girma shine abin da ke tsakanin bawa da Allah da abin da Allah ya yi alkawali bayi suka ce za su bi shi to an saba wa umarnin Allah ma ballantana dan adam وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطئ رحم حديث بخاري na 5,984 da muslim na 2,556 annabi ce ba zai shiga aljanna ba waye mai yanke zumunci kuna wa neman wani jawabi sama da wannan ba zai shiga aljanna ba mai yanke zumunci inda ya yanke yana sane da gangan ya ƙi zumunci ya fifita abin da bai kai shi ba la yadkhulul janna zai shiga aljanna mu gyara faman qata qaribahu du'afa fa hajarahum wa takabbara alaihim da Allah ku ji wannan jawabin duk wanda ya yanke zumuncin danginsa miskinai talakawa ya ƙaurace musu ya musu girman kai walam yasilhum bi birrihi wa ihsanihi la ilaha illallah bai sadar da zumuncin su ba da kyautata musu da yin isani gare su wa kana ganiyan wa hum shi mawadaci ne su kuma talakawa wa huwa dakhilun fi hadal wa'idi ya shiga cikin wannan narkon azaba mahrumun min dukhulil jannati an haramta masa shiga aljanna illa an yatuba ila Allah azza wa jalla wa yuhsina ilaihim sai dai in ya tuba zuwa ga Allah mai girma ɗaukaka kuma ya kyautata musu ashe akwai sauran kofa in kana da matsala kamar ka tuba yau din nan muna isha'i a sujjada zaka ce Allah na ji wa'azi na tuba ka tuba ana buƙatar tuban ka koyi shi dama ya Allah ya Rabb tubna ilaik ya Allah mun tuba zuwa gare ka inna hudna ilaik يا الله من كوما غريكا وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن إليهم ويصرف صدقته إلى غيرهم لا يقبل الله منه صدقته ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة وإن كان فقيرا وصلهم بزيارتهم والتفقد لأحوالهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أرحامكم ولو بالسلام na farko. annabi yana cewa duk wanda yake da dangi na kusa da shi masu rauni talakawa miskinai bai kyautata musu ba bai miƙa sadakarsa zuwa gare su ba ya ba wasunsu Allah ba zai karɓi sadakarsa ba kuma ba zai kalle shi ba ran tashi alkiyama idan kuma talaka ne shi to ya sada zumuncin su da yi musu ziyara da bibiyar halinsu wannan hadisin imamu dabarani ne rawaito shi amma hadisin da'ifi ne mai rauni ne sai dai akwai bangarorinsa da hadisai ingantattu sun zo sun goyi bayansu saboda annabi kuma yana faɗa hadisi ingantacce hadisin tabarani da bai haƙi albani ya ce sahihi ne hasan sahihi ne kai manzo Allah yana cewa bullu arhamakum a riwayar da albani ya kawo ku jika zumuncin ku walau salami ko da ta hanyar yin sallama da yan uwanku wannan kuma silu arhamakum walau salam ku sada zumuncin ku ko da yin sallama ne dan uwa don Allah danginka ko assalamu alaikum ka rinka musu akramakallah ko ka san cewa akwai wanda baya yi wa dan uwansa magana ana samu a cikin mutum yana da ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya baya masa magana ba sa haɗuwa inuwarsu ba ta haɗuwa ko uwarsu ce za ta kira su sai dai ta kira wannan daban wannan daban ya riga ya alƙawar ya ce wane ba ni ba kai tsautsayi ya sa muka fito ciki ɗaya da kai ba ni ba kai ko na mutu karka zo kan gawa na nima in ka mutu ba zo kan gawa ka ba ƴaƴana babu su babu naka wasu ɗaya ban su ɗaya ba ni na san mutumin da wallahi al'azimu mahaifinsa ya neme shi sama da shekara goma kai shekara ashirin nemansa yake ya sa kuɗi a bincika mai ina za a ji labarin ɗan sawa ne tun da ya danna ya harba ya tafi cirani ba sake ganin sa ba sai daga ƙarshe ciwo ya make shi a can inda yake cinanin ciwo ya kusa kashe shi aka ɗauko shi aka kawo shi kuma uban ya yi jinyarsa me ya hana ka zuwa lafiya kalau ba kuma wanda ya ce ma ga inda yake kuma yana nan najeriya uban ya yi kuka ya zubar da hawa ya ce ya ganshi ma ɗansa ne ya ma ganshi da ido ma a gaya mai inda yake ma ya biya kuɗi ya sha biyan kuɗin mota a tafi da shi neman nan a wani gari sai sun je a ce ai bayan ga tashi ya zauna nan ya tashi daga tsuntsu ya zauna ya tashi ya zauna nan ya tashi ba labarin iyayensa Allahu akbar wannan dan da ake hankoran a yi aure a samu a haife shi ana ta ɗaukarsa ana sawa a facebook Allah ya bani da ana sa ana fito da shi waje Allah ya bani dana na kai dana firamare na dawo na kai shi na dawo makaranta na kai shi jami'a na masa kaza sai ka gama masa hidima in ya ankara ya shiga duniya sai ka neme shi karansa wai mai sababi ku tsaya ku lura dan Allah yan uwana mu yi wa kanmu adalci karatu muke yi dan Allah yanzu hidimar da iyayenmu suke mana idan mun gama makarantu mun gama jami'a mun shiga kasuwanni mun yi kaza muna musu wannan hidimar su kai mu makaranta kafin a haife mu suna hidima gare mu bayan a haife mu sai mana hidima ku duba ku duba zirga-zirgar asibiti da dingiran kyan sallah da waye-waye makaranta da mai su gama su kai mu makaranta mu je jami'a mu yi karatu su yi mana kaza su yi mana kaza mutum ya zo ya gama ya je ya sabe da dawo ya kama aiki duk ya zo ya dawo yana kama aikin nan da ya fara samun albashi zai ce aure zai sai ya gama neman yarinya sai ya shekara uku yana neman budurwa ma bai gaya ubansa ba daga baya zai zo ce alhaji Allah ya kaddara na an samu wannan a sa mana albarka ko ka yadda ko baka yadda ba wallahi sai yanyi yi a lokacin ba shawarar ka yake nema ba dan zamani ne ya gama neman yarinyar ya ma tura wasu abokananka ko ya tura abokanansa sun je sun neman masa auren wani ce ake da Allah ku bari in babanmu yana da matsala yana da matsala dan Allah kar a ce bari kawai da Allah ni kawo in zaka je ka je kawai babanmu yana da matsala mamanmu tana da matsala Allahu akbar Allahu akbar shuful walad mata kabur shuful walad mata bada ya takallama ya tahaddath mata araf mata alim mata mata babanmu yana da matsala حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله ya Allah ya Allah kada ka jarabe mu da irin waɗannan yaya ya Allah ka sa mu fi ƙarfin yayanmu ya Allah ka sa mu ɗora yayanmu akan tarbiyya ta ƙwarai shi wallahi malam ina ganin yana burge ni matuka wanda yake jan yayansa jikinsa kuma yana nuna musu dole sai sun bi shi ba kuɗi ka samu ba ko fanta ba sama ka samu ba mulki kake ba in kai ne wane ne saboda mulki babanka babanka ne ka kira shi ka karanta masa kai ka shiga hankalinka kar ka yadda kai kaza sai an gaya komin girman sa ka ce sai da izini na ban yadda ba in kuma za ka saba min bismillah amma a kyale yaya su ta abin da suka ga dama ba ka da amfani kawai ka gama tara musu masara sun kassara ka rayuwarka ta kare a kansu kai baka yi sallar kirki ba baka yi salatin kirki ba baka yi azumin kirki ba baka je masallaci jam'i ba baka haddace qur'ani ba baka yi aikin Allah ba ka tara dukiya la masallaci baka gina ba la ajin makaranta baka gina ba baka kai wani makka ba baka biya wa ƴaƴan marayu kuɗin kaza ba babu abin da kai duk ka tare wa ƴaƴan dukiya kuma sun zo suna gaba da kai ka mutu kuma su ci dukiyar su aure su ƙara amarya kabarin kama ba za su je su maka ziyara su gaishe ka a sati sau ɗaya ranar juma'a su ce bari mu je mu yi wa mu addu'a ba wallahi ba sa zuwa yan wannan zamanin ba sa zuwa yaro ne ubansa ya mutu ina muku magana kan 'ya'yan zamanin nan yaro ne ubansa ya mutu an kai shi makabarta an dawo sai ya koma gefe yana karban ta'aziyya sai ya ɗauki wayarsa ya bude wannan social networks nan da ake yi shiga irin tugo na kallon hotuna na mata ana kida ana rawa a lokacin ba aka yi ubansa aka dawo sai wani wanda yake abokinsa na kusa da shi suna zama sai leƙa ya gani ce kai ya ce amma wani baka da mutunci wallahi yanzu baban ka ya mutu yanzu na kashe makabarta kana tugo kana shiga kana kallon mata kana kaza kana kaza ya ce gafara kai ma ai mara mutunci ne kai ma uban ka ya mutu haka za ka yi kama tadinu tudanu wal jaza'u min jinsi al'amal dan da yake cikin mujtama na alƙur'ani da sunna kenan ku tarbiyantar da yanku akan musulunci da addini dora su akan manufar da kuka yadda in ba ku yi haka ba za ku wayi gari su wayi gari suna gaba da ku dama Allah ya faɗa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyarku da yayanku wallahi fitina ne a wata ayar Allah ya ce adu wallakum fahdaruhum makiya ne gare ku ji tsoron su in abin da na faɗa ba a yi don Allah ce taimaka mu annabi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe sada zumuncinsa hadisin Bukhari da Abu Huraira ne ya ruwaito shi in dai ka yi imani da Allah ka sada ka kai ka fi ni sanin zumuncinka haka ne ni ma kuma na fi ka sanin na zumuncin وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ ba mai sada zumunci ba ne ba wanda in an yi masa ko in yayi in yi sai ce sai an saka masa ko me yin sakayya yan ba ni gishiri in baka wanda na je gidanka na kaiwa yaranka leman ɗari biyu to kai ma wajen ranar da zaka zo gida na zumunci fa ina tsammanin haka al'amura suna canja kai na ɗari biyar nake tsammanin ka zo da shi saboda lokacin da kai ma ɗari biyun darajar ta yanzu ta kai ɗari biyar ya buga mota ya je ya gaida yan uwansa ya kai musu to shi ma yana tsammanin in sun zo sai sun kawo masa yana da dangi a ƙauye in suka zo masa ba su kawo komai ba sai ya fara fada aikin banza su shigo gidan mutane ba komai ko dan zigegen ƙauyen dan kwan kajin nan da kwan zakarin nan da kwan zabbin nan da ake samu na ƙauye da dan kuka da dan kaza ba a kawo matan ka za su fara sukan su kansu na ce yanzu kuma su wani haka suka zo ko dan kuka daga da ake kawa ba kawa ba sai gaji mutum ya ce to ya za a yi halin mutane ne ya canja maroƙan banza maroƙan wofi ashe jira kuke yanzu a kawo muku zumuncin sai an kawo muku wani abu ba wanda in an yi sai an sakanka ba wanda ake ana ba ni gishirin ba kamar da ba shi ne a'a shi kan mai zumunci malam wanda idza qata'a hu ko idan idza a rahimahu wa Sala, wanda in an daina man zumuncin shi sai je sada zumuncin sai ma ya nemi wanda baya zuwa gurin sama ma sai je gurin sa malam ka san ana samu a cikin yan uwa haka kawai malam sai wani yayi gaba da kai rinka kinka haka kawai musamman Allah ya rufa ma asiri sama da shi banza mutane kawai aikin banza dan Allah ya ba su rikon arziki za su rena mutane hankali mu ma ma cina mu a lahira a lahira <laughs> ka zai kai abin kirki ba ka da garantin wannan zage-zagen da kake shi zai haramta maka ka ci a lahira banza riga ne mu za a gaya wata riga kuma banda Allah ya kaddara mana abin da ya kaddara ai wallahi za mu sa rigar nan saboda <laughs> yana haushin ka dan uwansa ne kai saboda ka gina gidan zama bai shi shi yana jin haushin ka me yasa ka samu aiki sama da shi yana jin haushin ka me yasa mai gidan ka ya karbe ka sama da shi yaya kai kun fito a gida daya ka fi shi haske shi yana da haske kai kana da duhu aka kurin wa daya uba daya in an gawa ne za a ɗauka cewa wani multimillionaire ne shi ko wancan an gan shi da kasan daga kabari ya fito ga yawan sallah ga karatun qur'ani in karewa ibada dai su ne a gaba ya fi ka tsoron Allah ma shi a tunaninsa amma kuma ya kai kafi shi wadata in bai karanta nasi ba sai ya zo ya ta faɗa da kai saboda yana ganin wannan wadatar da rufin asiri da ka samu kai ka samu a kanka ko ya kuri wannan datti ne na gida kayan gida muke tattauna yau abu ne da muke cikin sa dumo dumo bari gaya muku wata magana ko za ku yi mamaki kun san cewa an wayi gari da da wallahi yana yi wa ubansa hasada akan abin da ya mallaka ɗanka yana ganin dan me yasa ka mallaki kaza kana kaza kana kaza su ba su shi ka zo ka handa mai abubuwa duk ka rike komai kai ka kika abin nan ɗanka Allah baka hakuri dan kana jin zafi abokinka yana jin haushin kana da shi Allah ba ka hakuri Ga wancan ɗansa ne yake yi da shi hadihi duniya in baka san duniya ba ga ta a makaranta kuma ba yadda za ka yi ita dole haka ya faru ita am abai kaso ba kaso wanda ya more mata wanda ya karanta ta fahimce ta duk masifa idan ta zo kawai za ka mata kallon basira ne ganewa ka ce Allah shi sauƙaƙe shikenan ta ciki na ciki يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم فمن وصلها وصلته ومن قطعتها قطعها قطعته حديث بيهقي أشكن شعب الإيمان النبي الله يأتي النبي يأتي الله ينأتي أنيني الرحمن ita kuma ita ce zumunci arrahimu duk wanda ya sada ta zan sadar da shi da rahama ta wanda ya yanke ta kuma sai na yanke shi daga aliyu bin al-husaini annahu qala li waladihi ya bunayya la tashabanna qati'a rahimin ali bin al-husaini yace ya kai dan ka daina abokantaka da aboki mai yanke zumunci ka daina kar kai abokantaka da mai yanke zumunci fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi thalathati mawadi' ni na samu mai yanke zumunci la'ananne ne a wuri uku a cikin alqur'ani ka daina abokantaka da mai yanke zumunci yau dan Allah a cikin waye yake zama ya ajiye 'ya'yansa ya yi musu wannan wa'azi da karatu ya ce ku daina alaka da 'ya'yan wane saboda ba su da zumunci malam ka san a sallafa ba ma iya daukan 'ya'yanmu mu kai su gidajen iyayenmu a ƙauyuka ga waɗanda suke da ƙauyuka ba ma iya yi ba wani matarsa ce take hana shi saboda ya zo birni ya auri yar birni wallahi ku yi haƙuri na gaya muku damun tun farkon karatun nan ku yi haƙuri ka san karatun wata wata haka yake komai ake tarawa a zuba ka je ka sha kaya kai yi warware kafin wata ya zo wani matarsa ce take hana shi ƴaƴansa su zumuncin eh al'amari ne yanzu al'amarin rayuwa dole a kula da karatun yara a zo a dauke su a je a kai su kauye su je ma su fada rijiya ko su rijiya wato gidan ku gidan yan kauye ne ma rijiya za su fada za su zo shiga daji wani abu ya zo ya same su zai su taka kaya wallahi momi ga ta nan ba ta da ji ko wani wani zai je kaza da haka sai a hana ka 'ya'yanka su je gidan dangin ka. kuma an sa musu islamiyya ai an sa musu boko da safe suna dawo za su tafi islamiyya makarantar boko ta bada hutu islamiyya kuma sun sa karatu safe da yamma shikenan gaba daya babin karatu yana da zaman kansa akwai babin zumunci kuma ko ni wallahi gaskiya ba zan bar yara na samu ba dole ni zan kai su da mota kaza shi kuma bai da lokaci so zai zauna shi zai kai shi zai kai su bai kai su ba har hutun su ya kare in yazo zai kai su saura kwana biyar a war gida ce a gaskiya ni bara a tahun da yara zu su kasa zuwa makaranta a zo ba su dawo da wuri ba shi ke nan ya kare karmakallah mata su suke harka a gida sai wanda Allah ya hore masa yake da daman da zai iya cewa ai ko karai kai dan kauye ne kuma kai ka san asalinka kuma kowane tsuntsu in ya gama kewayensa ina yake tafiya shekarsu kaga wannan wutar da kake gani wani kyalkyalin titin da kake gani wallahi ba naka bane ba naka bane na mutanen gari ne wannan dogayen gidaje da kake gani ana kaza ana kaza wuraren shakata ba naka bane kai dan cirani ne ka ɗebi 'ya'yanka ka kai su asalinka in ta rikice nan din fa ya gagara can za su koma ka kai su ka ce nan ne tushe na ka ku ganin bulbul kaza kaza ni ma da irin wannan ka gaya musu barin buga muku misali a kaina fara gargaje kaina tukunna wata shekaru da dama haka na ɗauki yara na kai su ƙauye bauchi ni dan bauchi ne ina da set biyu bauchi gombe mahaifiyata yar gombe ne baba na dan bauchi ne na rarrame su na ɗebe su a mota muka tafi hutu dan sati ɗaya hakan ya yawa abin da wannan ke muna zuwa mahaifina sai yake cewa ya na ga yana zo da yara ban taho da abincinsu ba yaran birni ne fa ba za su ci abincin ƙauye ba sai na baba nan aka je aka kawo abinci wallahi malam akai na faru wannan aka kawo abinci ina irin dawa din nan ka san dawa an ruwan sama ya dake ta ko fara ce sai ta zama ja to tuwon dawa aka ci sa'a aka yi irin wannan jar sai ta yi baki tuwon tuka shi aka kawo da miyar kuka asali tushe ka san malam da aka kawo yaron na wani cikin yara na da aka kawo yana nan yanzu ya zama abin da ya zama shi ma ya dan girma kanmu ma yanzu kusan daya da aka kawo masa tuwon nan ka san me kawai sai fashe da kuka wa wa ya fara buga kafa shi ba zai ci wannan ba shi ba zai ci lafiya aka yi shi kenan irin iyayenmu mata haka a ah, ah, bai kamata ba za ku ba dan birni wannan abincin ya za ku yi kaza kaza Allah ya taimaka na ji labari ina zuwa na yanko bulala na ce wallahi sai ka ci alkawari ne za ka ɗebi tuwon nan bilhaji da gaskiya Allah iyaye suka zo ana ta abin nan babana ya zo yana ta faɗa ya za yi wa yaro abin nan kai haka kake ka za yanzu kai waye waye da sauransu na ce masa na zauna na ce ku ba nawa aka zuba mun nawa ni ma na zauna na fara nan sun ce wallahi sai ka ci wannan alkawari ne na ba wa mahaifina hakuri na ce ni fa wannan din shi na ci na girma ko ba ka bane ba shi na ci na girma kuma shi mahaifina iyayena shi suke ci nan tsautsayi ya a haife ka a birni in kai wasa wallahi nan zan dawo da kai firamare su <laughs> Allah wallahi kuwa wallan yaron nan ya tsaya kwashi tuwon nan da gaske kwana dai kwana biyu ya fara baba mu koma eh a koma a koma washe gari ka san me ya faru wani kuma da aka ciki aka zo aka kawo shayi shayin ma fa special fa aka yi wai don saboda yaran birni sun zo bari a musu shayi amma asali dumame ne kawai da koko mu shi muke ɗiba in mutum ya ba yadda zai yi na kan ɗan lallaba tura sai mun ɗan ƙosai haka a gefe in ɗan hada da shi amma tuwon nan dumame da kokon nan shi zaka sha ba su gan kirki sai aka kawo su aka ɗan musu shayi haka to shayin ba madara ƙauye ne ba madara ni ko da man ban yadda da aiki akida wai zaka je ƙauye ka cika bud da indomi da wani waye waye indomi ka san mata sun raina ma hankali haka ake a ashe su momi indomi ashe su wa indomi ba zan saya ba tuwo za su ci wallahi tallahi da koko da biyar kuka amma ba ku gane wannan karatun nawa ba duniya za ta gane da ku aka kawo yaro shayi kawai malam sai ya fashe da kuka wannan baki girin sada ba madara wai bai sha shayi ba madara ba to wallahi ina gaya kun ga rayuwar nan na sha faɗa a karatu ina maimaitawa ko mun wadatar da kake da shi a gidanka dan Allah wata ranka sa a auno maka garin kwaki lafiyayye ka ce wa matan ka yau kwaki za a ci a gidan nan duk yaron da ya dawo daga makaranta ya shiga kicin ya ɗauki kwaki da karago da kuli a yayyafa masa kuli a gauraya a ɗebe shaka, abinci na mai kyau kuma za ka daɗe kana zuba ruwa yini guda Allah wallahi dan Allah gobe ka gwada dan Allah dan uwana gobe ka gwada ka je ka sai garin kwaki ka samu kuli kulin ka mai kyau ka barbada inda albasa yanka a haɗa ma ka gani in ka dan dora magi ka ɗebe shi ba <laughs> ba wani wai shinkafa da wai wai taliya da wani wai salad da wani jollof da wani wai bata lokaci ne abinci ne mai kyau kuma nan da na ka dade kana cin sa zaka ka canja fa a cikin abokanan ka zaka wani kumbura kana yi saboda yadda kwakin ne yake kumbura haka zai rinka tura ka haka kuma wata rana kawai ka je ka sayo kuka lafiya ya ka ce miyar kuka za a ci ba nama ba wake ba komai lami a kadata wanda zai ce ce wanda bai zai ce bai san yadda zai yi jiya ina jiya yawar haka jiya haka ko muna lagos jiya ina lagos don tabo na je wani taro akwai wani yaro haka na haɗar shi yaro ne karami ɗan jami'a to mun shiga hotel muna cin abinci haka ni sai ya gana je na ɗebo tuwo ni dama shi ne best abinci na ku faɗa ko bayan na mutu tuwo lamba one ɗina kenan ai kwarai da gaske tuwo lafiyayye sai ga na ɗebo tuwo na ɗebo miyar kuɓewa mai yauƙi na saka a gaba ga naman kaza ga na ƙafa ga na ga shinkafa ga jollof ga wacece sai gana mai da hankali akan tuwa sai na dariya na ce ka gana nan nima matashi ne kalle ne da kyau ka gan da sauran karfi na wallahi ba gama lalacewa ba na ce naga ka ɗebo shinkafa da wani uh, jollof da wani wannan abun na fruit salad da waye waye din sauran sai ce na ce ba ka cin tuwo sai ce tab ai malam na tsani tuwo a rayuwata haka ya faɗa kuma nan ma akwai irin su anan. Eh, akwai su ya ce ai a duniya ba abinda na tsana irin tuwo na tsani tuwo na ce to ina baka shawara ka fara ɗiban tuwo tun yanzu kafin cin tuwo ya zama muka dole a rayuwarka don wannan shinkafar da doyan nan ko ba komai duk gatanka sai ka wayi gari ka zo likita ya ce ka daina cin su ya ce a ah, malam wallahi kuma ka gaba kwanakin nan na rashin lafiya likita ya ce in daina cin starch in daina yawancin shinkafan nan in daina yawancin abu mai zaki na ce tuttukunawa da sauranka Malam shahid na tsani tuwo yanzu ɗan najeriya ɗan arewa wai ya buɗe baki ya ce wai ya tsani tuwo sai me za ka ce wannan shinkafar yayi ciyawa ce ma shi baya son tuwo yaushe ya ɓata lokaci wani abu na wani miyar yauki wani a karatu ya ma kaza kaza dan duniya ne shi to wanda nake so na kai gare shi hatta abincin da muke ciyar da iyalanmu da tarbiyyar mu yana taimakawa wajen lalata zumuncin mu, dan in yaron ka ya san in ya je gidan iyayenka da danginka ba zai samu abincin kirki ba ba za shi ba to wanda ya fi kowa morewa a rayuwa shine wanda zai iya rayuwa a ko'ina ka koya wa kanka in tuwo ne aka samu miyar kuka ka ci miyar ganye ne ka ci da nama ka ci ba nama ka ci wannan kai ne ka iya rayuwa duk inda aka je zaka iya rayuwa amma mutum waye gari wai kullun sai abin kaza kai ka taba ganin haka rayuwa take kullun ai ba haka rayuwa take ba Allah ya sa kun fahimci karatuna a ja 'ya'ya a kai su ƙauyuka a ɗebe su a kai su gidajen abokane akwai waɗanda ba su da ƙauye in baka da ƙauye dai kana da dangi ko ba ku da ƙauyen da ka fito kai asali ne nan amma kuma akwai danginka akwai ƙanwarka ta yi aure a gari kaza ɗauki yayanka kai su kai kanka duk yana cikin babin zumunci kuma ba ba daidai bane mu zo karatu mu tsallake wannan Allah sa kuna fahimta ta waye aliyu ibn al-husaini yake cewa ɗansa ya daina abokantaka da me da masu yanke zumunci wa rawaya an abi hurairata annahu jalasa yuhaddithu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala wa harrij ala kulli qati'i rahimin illa qama indana illa qama man indana فلم يقل أحد إلا شاب من أقصى الحلقة فذهب إلى عمته لأنه كان قد صارمها منذ سنين فصالحها الله أكبر فقالت له أمته ما جاء بك يا ابن أخي فقال إني جلست إلى أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحرج على كل قاطئ رحم إلا قام من عندنا فقال له أمته ارجع إلى أبي هريرة واسأله لم ذلك فرجع إليه وأخبره بما جرى له مع عمته وسأله لم آه لما لا يجلس عندك قاطئ رحم فقال أبو ta inni سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطئ رحم أبو yana zaune wata rana dama aikinsa hadisi kullum yana zantar da mutane daga annabi sai ya ce ni na ji manzon Allah yana cewa lalle laifi ya tabbata haraj ya tabbata ga dukkan mai yanke zumunci duk wanda ya san mai yanke zumunci ne a nan to ya tashi ba wanda ya tashi illa shabun min aksal halka sai wani yaro karami min aksal halkati wato daga ƙarshen halka in an ce ƙarshen halka can karshe kawai buf zai wani ya tashi ya zame ya fita kama annabi cewa ya duk wanda yake mai yanke zumunci ne kar yadda ya zauna mana anan saboda in Allah ya zo saukar da rahama baya saukarwa da rahama in a cikin mutanen akwai mai yanke zumunci ka ji wata masifa sai wani yaro ya tashi abu raina yana kallonsa ya tafi zuwa gurin gwaggonsa ashe ya yanke mata zumunci shekaru gwaggonsa kanwar baban shi koyar baban shi ya daina zuwa wurinta yaya ka ma san yanzu yan uwan mahaifinka mata ka san su in baka san su ba ka san yayan su mu ba yanzu dangin mu ba mu sani ba wallahi tallahi dangin mu ba mu sani ba iyakacin yanzu yawanci abin da aka sani na san babana na san watakila kanin babana in garin su daya amma 'ya'yan kanin babanka suna tsallakawa da sun je sun yi aure a can sun haye ba san 'ya'yan ba sai ya tashi ashe ya yanke mata zumunci ya je sulhu da ita ta ce wai kai ko me ya kawo ka nan yau ta ce ai na zauna ne da abu huraira na ji yana ba da labari cewa ai dukkan laifi ya tabbata ga mai yanke zumunci kuma duk wanda yake ba zumunci ya tashi anan sai na tuno na yanke zumunci da ke bana zuwa an gaishe ki shine na zo mai sulhu da ke sai ta ce ka koma wajen abu huraira ka tambaye shi me yasa yi haka yaya zai kore ka dan baka zumunci ya je ba abu da labari kaji kaji abin da ya faru kuma ya ce ta ce in tambaye ka me yasa kai wanda yake yanke zumunci baya zama tare da kai abu hurairah ya ce ai naji annabi ne ya ce Allah yana saukar da rahama amma ba ta sauka kan mutanen da a cikinsu akwai mai yanke zumunci hadisin mai rauni ne da'if ne amma imam bukhari ya fudda shi a cikin al-adab mufrad haka ya zo a cikin da'iful jami' amma abin da ake nufi shine tsoratarwa laifi ne yanke zumunci kuma mai yanke zumunci ka da shi zai iya maka illa saboda wancan hadisin da Ali bin Husaini ya hana a yi abokantaka da mai yanke zumunci Tun wana musulmi a takaice wannan shine abin da za mu karanta a ƙarshen wannan wata akan harkar zumunci ina jin duk wanda ya zauna a gurin nan yau in Allah ya soya da ya tafi da guzarin muhimmanci ya sada zumunci akwai abubuwa da yawa da ban faɗa ba saboda rashin lokaci akwai nasoshin ingantattu masu tarin yawa akan sadar da zumunci to amma daman shi irin wannan karatu ana dan dora hanya ne kuma sai mutane a je a aiki wata mai zuwa da rai da lafiya insha Allah ta'ala nan da sati uku kenan tunda mun sati daya za mu yi magana ne akan zina da bala'in da ke cikinta da illolinta in kuma mun samu lokaci mu haɗa ma da luwaɗi su ne manya-manyan laifuffuka za mu ku yi haƙuri shi kuma wannan karatun haka ya gada faɗan laifi ake ba a ba falalar kiyamun laili ake da cewa ba laifi don ka gane laifin ka gyara abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya mana arziki shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh